الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم كان wata sha takwas ga watan rabi'ul awwal kenan shekara da ɗari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da takwas a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na rijalin Wani ونساء حول الرسول alaihi wa عليه وآله وسلم من تبرع من cikin magana ne akan Ali bin Abi Talib ɗaya daga cikin khalifofin Annabi sallallahu alaihi wa wasallam kuma hudu bayan manzon Allah din mun yi magana akan falalar Ali ibn Abi Talib har muka kai lamba ta bakwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر إلى علي عبادة كلم علي بن أبي طالب ما عبادة يعني ممكن تقول حديث باش لكي آه إمام الطبراني الإمام الحاكم سكر ويتو آه إمام ابن كثير وضعف شيء أتشكين البداية والنهاية يرجع متاشي أكبر قبر مغنى تنبات أبنسا مواقف من جهاده في سبيل الله تعالى wato wasu matakai da shi ali ibn abi talib ya haura ya biya ta kansu akan abin da ya shafi jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah ali ya yi jihadi sauran khalifofi da suka gabace shi masu yin jihadi waɗanda suka biyo bayan sa ali ibn abi talib su ma sun yi jihadi yanzu Allah ya ce akwai jihadi al-jihadu madin ila yawm al-qiyamah jihadi baya gucewa akwai shi har zuwa ranar tashi alƙiyama kuma ya ce aljihadi mahdi jihadi yana tafiya ma albar alfazir tare da mutumin kirki ko mutumin banga. babu lokacin da za a zo a ce babu jihadi kwata-kwata a duniya maganar kore jihadi wannan ra'ayi ne na almustashriquna da kuma yahudawa makiya Allah su ne suke kokarin su kore tunanin jihadi a zukatan musulmi saboda sun san babu hanyar da take samar da musulunci yanci kuma musulunci ya samu ɗaukaka ta gaggawa irin jihadi shi sa suke bin duk hanyar da su bi su kore samuwar jihadin kwata-kwata su hana magana akan jihadin kwata-kwata kuma su kulla fitina da hikima akan su ba su jihadin a junansu amma dai akwai jihadi kamar yadda yanzu ina za mu karanta a cikin sirar shi ali bin abi talib malam ce wa qabla an nuqaddima tarafan min mawaqif jihadihi radiyallahu anhu aqulu kafin mu gabatar muku da wato wani bangare na matakan jihadi da aliyu ibn abi talib yayi to za mu gaya muku wannan magana din ita ce إن الإسلام شرع الجهاد حماية للحق من مسلمتي يا شرع أنت جهادي دنبا وغسكيا كاريا ma'ana waɗannan su ne daga cikin manufofi da Allah ya shar'anta samuwar jihadi a cikin al'ummar musulmi don tsare gaskiya don babu abin da zai tsare gaskiya ɗin in ba jihadin ba An adama wani lokacin ɗofiya miƙa wuya da yarda da maganar baka ba amma idan ya san cewa yayin da ya saba wa gaskiya zai ɗanɗana kudarsa ta hanyoyi daban-daban to wannan takan sa ɗin ya tsare gaskiyar da Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya yi umarni da a tsare ta wa raddan lil mazalim Allah ya shaharta jihadi ne don a mayar da dukkan zalunci da aka yi wa wanda aka zalunta shine raddan lil mazalim mayar da zalunci ga wanda aka zalunta idan an cuci ne ko an cuci wata daula islamiyya to ba wanda zai karɓo mata yancin ta sai ta hanyar jihadi ne ko ku ba da hakkin ko kuma a yaƙi ku wa kam'an lil aduwi wa kasran lil jababira dan wato karya abokanan gaba karya musu lago hana su sakat shine kam'an lil aduwi a rufe su kwata-kwata a daina jin ɗuriyar su sannan kuma wa kasaran bil jabadira dukkan wato jabadira tankin ne na jabbar mutane masu girman kai da zalunci a bayan ƙasa babu abin da ke karya su sai jihadi lalle ku wannan magana da malam ya faɗa magana ce ta gaskiya babu abin da ke taimakon addini kuma ya karya dukkan wani mugun mutum a zalimi in ba jihadi ba dukkan waɗanda suka yi wato ƙarfin suna a duniya wajen cutar da al'umma da cutar da musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba babu abin da zai saita su kuma ya sa su shiga taitayin su irin tamu yanzu irin zaluncin da amerika da ingila suka yi a wannan duniya su da kansu suka naɗa kansu super powers su ne kasashen da suka fi kowa irin farna da zalunci da suke yi kuna tsammanin in dai ba jihadi ba akwai wanda ya isa ya yaƙi wa mutanen babu yanzu amerika fa duk ƙasar da ta gudana za ta iya wata baza ta kuma za ta iya wata zai ta shiga ta kafa tantinta kuma abin da ta gudana za a yi kuma ta ɗauke maka rance yanzu duk duniya ga baki ɗaya dole da ku bi tsarin amurka da ingila kuna so ko ba kwasa kowace ƙasa ne da saboda suna da ƙarfin soja su suke kera makaman bisa ɗinkin duniya a hannun su take a cewa tece a hannun su da aka sai suke da duniya abin da suka gudanar da zaluncin da suka yi a iraki ku duba ɓarnar an kashe mutane an kashe rafadar an yi luwaɗi da maza an yi wato zina da mata arni da zai kama mace musulma da niƙabi da hijabi ya farke niqabi ya farke hijabi ya je bayyana mata tsirara da karfin bindiga ya sadu da ita alanan ja'aran a fili a bayyane ba wanda ya isa ya magana sai an dari kaya a dauki mutum a sashi a kurkuku a jefa shi a gidan ɗanka yana ihu yana kuka ba dan kowa ba dan ce Allah shine ubangiji wa ma na naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid a jefa mutum a masa tsirara a tura masa kare tsirara a yau mutum tsirara a haɗa shi da karnuka masu cizo kuma ni da ido na ga wannan tun musulmi mala multazim multaqi ka gero sa ga addini sa ga yawo ka jefa shi a kurkuku aka shura aka tura masa kare yana tsalle yana kwata yana yana kabi yana ya fushi musamman waye yana waye sauransu a ɗaure mutum iya ɗaure iya duhu ta azaba ba don koyi ba saboda musulunci gida gida suke tabi suna kawo bayan Allah an matan aure ba su kyale ba duk a iran inda ba abin da ba a yi ba da jagorancin bush kuma alabar a wa mashbahin min al'alam al-islami wa ghairu islami a idan kuma a kullum duniya baki daya duniyar musulunci da wanda ba musulunci ba ba wanda ya sai kai magana ba kace-kace da ku ku duba abin da aka yi a afghanistan yadda aka ta kashe al'umma afghanistan ne yan taliban din nan fa barna da fasadi da ake a kasar da bautar gumaka da tsari na kafirci da ake shine suka yi kokari su kawar ba sace dukiyar kasar suke yi ba ba kashe mutane suke yi ba ba gumaka da waye da ake bauta a kasar duk suka kawar ga baki daya suka kawo tsari na tauhidi da musulunci amma da ke amerika ba ta son musulunci ba ta son bayan la ilaha illallah tutar la ilaha illallah ta rinka kadawa sai da ta shiga wannan kasa da aka ta kashe su aka ta kashe bayan allah al'aduriya wanda ba su ji ba wanda ba su gani suka zo suka karɓi daular a hannunsu suka kori mutane nan cikin daji cikin kwazazzabai cikin ruwa wani ma yanzu ma da yawansu akwai waɗanda namun daji suka cinye su wallahi kamun daji zai daman daji zai zo same ka makamin ka ya kare babu ya cinye ka duk su sama ina muke ji ana faɗa su wayewa duk abubuwa suke a daji suke ba su isa su fito ba duk ɗan taliban da muke ji ba su isa su fito ba suna daji a daji suke kura a kai musu farmaki su kai mikar haka ake a kai su kai a kai su kai da suke yi yaɗin da suka kai da sun ce za su yi musulunci haka saudiya ce ake da gudara a kanta yanzu to ita kanta kasar saudiya sai shiga sun dafa ta babu duka su ake yi duk yunifon da wani na kansan da kuma soja na saudiya duk irin na amerika ne hatta ɗantin motocin sojojin su da kansan da su irin na amerika ne ɗantin kawai kuma ka je ka duba da wani tsari duniya su za a yi ka duba da manzan Allah a zamanin su sai da kori gaba ɗaya ya kudu da tsara yace ukhrijul yahud wal nasara min jaziratil arab aktab da yahud da nasara daga tsibirin larabawa duk a kore su gaba daya yace babu addini biyu a tsibirin larabawa ba za a yi addini biyu ba ana mutu Allah ana mutu Yesu almasihu ana musulunci ana yahudanci ana musulunci ana kiristanci da zai taɓa yiwa ba a tsibirin larabawa ne ba zai yi ba duk a kore su gaba daya manzo Allah ya tattara kore su gaba ki daya yazo aikin hajji sanadan kwana ya tashi ya shiga ke cewa ala a saurara daga yau babu wani mushrikin da zai zauna mara tawafi a nan sanara ba wani kafiri wani arni da zai zauna da wafi a nan sanara duk a kore su gaba daya manzo Allah ya kore su Umar ya zo duk ya kore Yahudawa shi ma a zamaninsa a lokacin mulkinsa ya fitar da su amma Allah bai kima irin tasiri ɗan amerika sojan amerika wato kafin da yake ji a saudiya sojan saudiya ma baya ga wannan dadin suna nan an kada musu best best best su a riyadu na gani da ido na ji auren wallahi malam yanka ka bi da aka yi musu tanti tanti da aka yi musu zaka yi mamaki kawo musu mata a kawo musu giya wallahi a riyadu suna nan saboda ne wai suna tsare daular saudiya wai suna ba ta kariya to duk sojojin na kuma su sha giya fa ala'in da su sha giya su da mata su yi zama wai an da yawon sa wai makami fa idan kasar saudiya ba su sai dai ta kai musu kuɗin sai su samu makamin da an taɓa amfani da shi su sai na sayar mata kuma sai su rike kis ɗin makamin yadda ake amfani shi sai in kun tashi za ku amfani da su to ku sanar da ku za mu turo muku waɗanda za su muku operating makamin wallahi a ce sun kuma zuwa su ba su yadda ma su ba wa 'yan kasar su wai saboda kada 'yan kasar su zo su yi bore su yi musu yajin su yi musu juyin mulki su ɗauki makamin su yi amfani shi wanda a bari ba al'uwar wata gaba ta ba wanda ba iya sarrafa makamin a ciki saboda gonan tsara mulki je ka jidda gani ka je kasuwannin nan jidda kai ka ce ba sai ba ne arna kafirai yahudawa duk iskancin duniya nan kalmar yana yi a saudiya ba kuma yanzu hatta wannan demokaradiyyar da fiye wannan zaɓe-zaɓen duk sun kai shi ba da babu sun kai shi an fara yin zaɓe su ba ba su aka fara da irin kansiloli irin yan kanada yan wayewa da sauransu shi a mawuni kansiloli shi aka fara da sun fito sun yi a sun yi wajen ka isa ka fito kai fito na fito da hukuma ne sai ga shi ma kun manna hutan magarabin da kan igal ɗinsa shi ma yana cewa sai shi abin da ba ka san shi ba an kawo wasu saboda amurka ta ce dole su ɗauki demokuraɗiya. ka duba kwana da rashin mutuncin da suka yi a palestine kwana kwana nan wanda dukkan wani mutum musulmi sai da hanjin cikin sai kada hantarsa ta buga saboda indiyan da aka kashe ba a falastinin nan da ba ne rubuta da bambamai da aka ta cikewa allah ya bane kansa iya gaba da aka sani aka kashe an kashe maza an kashe mata an kashe jarirai an yi zina an yi rashin mutunci a kashe su kuma a ɗauko gireda take a rushe gidajen da suke ciki a mai da gidan fili wurin da suke zaune fa wurin da suke noma wurin da suke abin nan shi ne a wata mata ta fito tana kuka a nuna ta a jazira tana kuka ta ɗora ta ce ta ce ya ilahi ya ilahi ya ubangiji na wai mutanen nan ina suke so mu je idan aka kore mu a nan falastin wai na za mu je kowane mutum yana kishi da kasarsa mu a nan aka haifi mu a nan aka haifi kakannin kakannin mu nan wurin nan ne wurin mu a kore mu a kai mu ita saudiya za ta garbe mu ba za ta karbe mu ba egypt za su kai ba za su kai ba america za mu je ko ingila ko ina ina ake so mu tafi duk wani mukami da ka sanya sai da aka yi su amfani da shi dama ana ma tunanin abu na ƙarshe ne za su yi za su sa wannan makamin na tare dangi wanda idan suka harba shi shi nan kowa ma sai ya mutu a ƙasar da baki ɗaya to matsalar da ta hana su amfani da shi zai iya yaɗuwa har ya shiga su ma inda suke ɗin kuma zai iya taɓa sauran ƙasashe duk wannan zaluncin da baki dai da ake ku gaya mai inda ji jihadi da menene zai magance shi kuna da wata daula da ta kuma saudiya ne ake gani saudiya kuma babu har ganda ma najeriya ba amerika ta fi jin tsoron najeriya ba akan saudiya wallahi muke gaya muku kawai su abin da suke kokarin shi shine nan kai su da jin daɗin su da dukiyarsu su shi kenan wa zai tsare muku wannan wane ne zai tsare muku babu dubai yanzu kasa irin ta egypt kasar mubarak shi ne yake da boda direct boda daga cikin daga kasar idin za ka tsallaka ta shiga falastin a mota ba za ka shiga kai a ƙasa ba za ka shiga kuma duk musulmi ne egypt kaɗan ne a rana cikinsu amma babu lalatacce mutumin ban wasu da su shi kuma ayyuka sai ce a shi ba za a kawo masa fitina a ƙasarsa ba sai yi rufe godar gaba ɗaya taimako da za a kai ba za a kai ba sai amerika ta ce akwai abinci ba ya ce ba za a kai ba sai amerika ta fi dama a kai to yan kowace musulmi da ake kashe ba tsawon da aka sawa gobe su fara lalai sai iraki iraki suna suna gabo da isra'ila to shi kuma wannan shi ne yasa suke kokari sai da suka halaka saddam saboda saddam barazana ce gare su a kan isra'ila dare daya zai iya yin ya burkushe isra'ila ga baki ɗayanta dukan kasar isra'ila na wata jami'a duka gaba daya ba ta kana su ba duk gaba ɗaya wannan shi mutuncin da suke to iraki a wannan saddam shi ne yake da dama da zai iya halaka su to lokacin su ya taba rana yana da makami kaza yana da makami kaza yana da makami kaza duk ya ta duniya gaba daya sai ake ganin cewa a ashe zai share wa musulmi hawayen da ke damu su akan matsalar a Isra'ila da da da aka sai da suka yi bincike ko ina sai da suka bincike har har da ake kudura sai da suka je suka samu a irin suna binciko makamai aka duba masallaci aka duba gidaje aka duba su a shirin in ba sandan din bai da makaman da yake faɗan babu wasu makaman da aka tona sun fi shekara arba'in a cikin ƙasa abin a cikin ƙasa shekara arba'in sai da aka tono su duk suka ɗaga suka ga cewa kawai ko ne ba ko ma shi da ba ne amma duk da haka sai suka ce kai zaman saddam rayuwarsa da rayuwa ce a ga amerika da baki da isra'ila ya za su yi halaka shi aka bi duk hanyoyin da ya gudu ya ɓuya aka haɗa baki da munafukai a cikin suka je aka je aka turo shi a inda ya shiga cikin ƙasa rami mai zurfi ya je shiga ya ɓuya suka kamo shi da fito da shi ya rashin mutunci ranar da ake a ranar a karatun shi ko ranar sallah ko ranar arfa eh ranar sallah kaga musulmi suna yanka ragunan su da sallah ko to su ma bari su yanka ragunan su sabba a fili ba kisa na wulakanci a fili ma ma fa'ala saddam duk abin da saddam ya yi da mujirbanci da rashin kirki da kashe mutane da waye waye da sabbin hadin cewa la ilaha illallah musulmi ne bai bara ce da shi kafiri ba ba a ranar suka fuska kama da igiya wani ya samu sarati shi kowace rana ba sai ranar sallah saboda a ci mutuncin ko amma ba ya gane wannan ba wa ma ya fahimci wannan ba a sa mutum igiya bala yana gani yana gani aka samu igiya ko aka aka rataye shi yana kada hannu yana kada kafa yana kada hannu kit rai ya mutu suka suka shi kuma suka hana gawa irin wannan rashin mutunci da rashin kirki da ake yi me zai kawo da shi sai abu wallahi dole sai mutane sun tsaya sun dawo kan addini su sami addini da tauhidi a ɗora mutane a kan manufa ta jihadi wallahi shi ne zai magance wannan rashin mutunci da komai da komai da ƙasar ne wa da kuma ƙasar ne ba wai duk kafirci iri ɗaya menene kafiran nan ba sa mana in an tashi kisan gilla kisan rashin mutunci ba abin da ba sa yi duk abin da sun suna yi shiga a kashe mutane a kama a jos ɗin da musu ba har gida wani mutum a duk mutane da kaji aka same su ba dai ba duk cijo yana kofar gida yana tsammanin rikici ya lafa ke mana sojojin kan da sojojin gwamnati wallahi a ƴaƴan marinan su kan shi da bindiga don wulaƙanci yana zaune ya ma ya shagata a suka kashe shi wannan ba sau ɗin ba sau biyu ba tana kofar gida akwai waɗanda aka shiga har gida gaban iyalinsu aka harbe shi aka harbe matan aka harbe yaya duk a jos ɗin da a jos ɗin duka ake samu yaro jinjiri jariri a kama shi a rike kan a murke gaban su ya dawo ba duk a jos ɗin da samu mutum a saita shi a goshinsa da bindiga da galba a harbe shi a ɗuya kan kwararo kana gani kan gaba ɗaya ya fashe duk a jasunan kashe ɗan adam an rusa masallatai an kona wa ne dukiyoyinsu miliyoyin irin mai kama motar tsin nan miliyoyin kuɗi motoci yake sayarwa na kashe gobara aka ce kusan juna ya ba da kodar motoci na kashe gobara irinsa gwamnatoci na gaba daya hannun su ke siya iya ganin karɓar motocin kowace mota ɗaya gan miliyan ashirin da wani abu ko talatin duk gaba ɗaya su fi sun kone sun sa musu wuta suke ta amfani da motocin suke ta fasa gidan mutane suke ta get get din mutane da motocin sai allah ya tuka ta da gudu da baya baya burki gate ɗin sai ya ɓalla shi ba duk sun yi sun gaba gaba ɗaya ka ji wani abin da aka yi musu ka ji wani arne da gwamnati ta kama ta ce ta yi kunda shi ne ya kashe wani abu musulmi a plateau ka ji gwamnan plateau mai gwamnatin najeriya ta yi masa Najeriya ba ku gane Najeriya ba ne Najeriya shine hero shine marar mutunci shine hero duk wanda zama victim shi ke nan in an kakkashe ka shi ke nan kai shi ke haka ne ne ba daya ana kokarin ta da wani rikici yana ce to me za mu kai abin da ne za mu je mu bi gawo yake kawai wallahi tallahi wani zamu yi kawo ka faɗa aka ce wallah bai ana rikici fa duk ku taimaka ku kai abin nan a nan ban zaria nan mutanen zaria da muka musu ziyara rikicin nan da aka yi shi'a aka ji aka samu wani babban dan sanda zo a kawo wannan da sani ba shi ya bugo da wani dan uwansa ya bugo masa waya wasu suna da ya manta ya yi baki suna tattaunan shi kan matsalar sai ke cewa ta gida ku su je su ta yi in sun gaba za mu je mu ɗauki jawo ya ce kawai wallahi akwai faɗa sai mutane su zo su zauna kara da ba ku da tsari mutum da zai tunanin yadda zai tsare kansa da iyalinsa da dukiyarsa da addininsa ba yana zaune yana jira wasu ɗagutai wai su ne wasu su gare shi yanzu duk wasu mutuncin da ni ina mamakin wannan abu an yi shiru ba me kuka ji an yi wa mamaki abin da suka mun gama ikon da kukanmu da rashin tausayin mu da muka yi ta ji da wayewa duk mun gama amma me ka ji an yi sai ga gaban kasar da kafarsa duka duka da ci fatike ba ya tafi ya tafi plateau da su wai ya je yin wani aka wai taziya wai da aka wai ya mutu sarkin biran wanda su ne mugayen arnan dawa dama shi ma gwamnan ai biran ne ya je mai taziya arne guda biyar. an kashe musulmi sun kusan dubu amma ɗan abuwa umaru a matsayinsa na sunansa na umaru bai je ya gaida ɗan uwansa musulmi ya ba su hakuri ba sai da wani arni ya mutu shi ne zai buga mota ko ya buga birki ya je kwato ya musu tabiya irin waɗannan mutanen su ga za sa gaba da yara da su kuma ya zo magana ce musulmi ne ya wuce ne tsere ya musulunci ka ga ma abin da yi masallaci ne ya gina makaranta ne ya gina a wani addini ya ce maka ka ga ma abin da yi malam za ka fito kai addini ka zo kai addini ka yi iyayenka lokacin da Allah sa kake da rai a yi addini iya jejinka ba za ka yi iya abin da ke sama da kai ba amma baya bayan nan da ake yi da kawusin nan da ake yi wallahi malam rauni ya isa azzaliman gwamnati ba abin da zai magance su wallahi sai jihadi azzaliman gwamnati azzalimai barayi waɗanda in sun samu dukiyar al'umma ɗibanta suke kamar yadda ka san mala'ika da aiko su zo su ɗiba wallahi in ba ka hadi ake ba babu abin da zai tsayar da su babu wata doka da za ta hana su to wanda zai rubuta dokar ma ya hana satar kuɗi shi ma barawan ne to ya zaka gaba mutum ne zama kashi a dubararsa yana wari ga shi nan kana gaba sai ya ce kai da kashi a dubarar ka cire naka shi ma buga kashi a tasa dubarar amma idan mutane suka rike addini suna yin sadan Allah da ikhlasi Allah zai taimake su kuma ya sanya tsoron su a zukatan abokanan gabansu amma yayin da mutum yake yin addini na laba to shi kenan bai da wani tasiri wa sa'i da abokanan kuma wallahi abin da suka ga da za su nan gwamnan Kaduna fa kasar ne zuwa ya je tuya ya siyo karnuka kowane karnar guda ɗaya naira miliyan ɗaya da ɗari biyar daga waje sai wai for security purpose don a kare kaduna da karnuka naira miliyan ɗaya da ɗari biyar kare tsinin ne allah tsina masa albarka kare ba kare to wannan ba shi bane ba a lissafi tun da karen ba ɗan najeriya ba ne zai ci abincin karnukan najeriya ba ba san nawa zai ci naira dubu saba'in da biyar duk wata zai ci kudin albashin ɗan sanda biyu ko uku yana nan kuma ya sayo su ya zube su ana nan ana ta kan sayowa za a tsare kaduna da karnuka ko musulmi da kuma arme da gwamna yanzu irin waɗannan in ba malamai sun tsaya sun rike addini ba da sauran musulmi ba wai kuma da malamai zai gyara ba yanzu yana abuwa ne zai aiko masa ce abinda kai baka kyauta ba ka sai karnuka da kudin al'umma yanzu kudin karnuka ne yanzu wani guri na ta filaye ya raba talakawa su gina gidajen za su zauna kullum sai sun ci wajen dubu biyu da bayan a wannan akalin cikin nan kuma suna nan da za a ita ciyar da su ko security purpose ka ji abin mamaki dan adam ya kasa tsare security kasar wai dabba ce za ta zo ta tsare mutum da bindiga ya kasa samar da security a kasar amma wai kare shi zai ba da security yanzu akwai kasar da security ta wuce wata dan wasan kwaikwayon nan da aka kora daga nan Kano state gwamnatin Kano ta kora Allah saka musu alkhairi suka hana a wasan kwaikwayon duk sun koma Kaduna sun koma Kaduna an ba su gas miliyoyin kuɗi ya ɗauka ya basu yanzu shanta kewa suke suna morewa sosai a kaduna shi ba wani haka za ka ji an yi wuce daga kaduna za a yi kudin sai a kawo shi kano a sayar da shi wani wani shi yana sauka idan wani gwamnan yanzu sai ce ku kuɗin kuɗin abin ku kuɗin saboda ba tsarin musulunci ne ba ban sani da kuɗin tsawana suna fahimta akwai waɗanda ba sa gane a sai su ɗauka ko tsananin addini ne ko na musulunci duk da ina ganin dai lalle musulmi lokaci yayi da ya kamata ya fito da addini kuma a ga mutane gaskiya aiki kuma Allah ya ba da yadda za amma a shiru ba faɗa ba ba yi da amfani waɗannan bayan Allah salatu sa da gabata ina na ƙwarai duk sai da suka biya na hanyar kuma ya kamata mu ma mu bi ta in ta kana rayuwa in ko ba kai ba kana nan yanzu yanzu mutiya za ta ɗauke ka dan dama za a ga kana yi dan ba Allah ya ga zuciyarka kana son ka yi kana da niyya ka zo ka mutu da niyyar Allah ya sa ka cikin masu yi amma ka zo ba ka da ra'ayin ba ka da niyyar kana wa ra'ayin ka zo haka wasu malam da iya kama ka dare kai ka mutu ciwon kai kawai ba na bai kake da bukata ka sha da ka sha ka samu rigar ba sai mutuwa ta ce a tafiya ba kai kana zaune ka mutu kana ofisin ka ka mutu ka je ka yi duk abin da ka gida ka mutu hawan jini ya kama mutane ai kai hawan jini yake ta kawo mutane hawan jini kwanan na ana makarantar usman bin affan na wani yaro ba ta ta kara shi ce da Allah ya masa addu'a yaro ne jariri duka duka da wuce wata ɗaya wata biyu da haihuwa ba wai yana da wai ciwon zuciya wai ciwon zuciya ba ga yaron da wala mara tsinin kusan yin hawaye nace ciwon zuciya ce wallahi ma da muka je aka gwada shi likita ya ce ciwon zuciya a daina bari a yi masa abin da zai sa kuka yanzu akwai musibar mutum ki wannan ko uwar ta ce ita ma yanzu wannan dan ashiru ne sa mata ciwon zuciya to duk wata kuma da take ga jinin sai haura ko me ya faru Allah wala kana magana da an jawo mata ce suga ciwon suga ya kama ka waɗannan kuma da su ne rukunan ba ne tafiya lafiya ciwon hawan jini ciwon suga shikenan shi ne wanda abu ba any time at any moment zai iya tafiya to da ciwon ma ana tafiya yanzu motar hujja ake mutuwar babu zato ba tsammani ita ake yanzu ita ake yanzu nan ma nan bashir yake ba mu kuma cikin makarantar hana ɗan nan ɗan uwa tare ake da shi lafiya mai ta abin da ya zafi shi kawai aka ce ya mutu kuma ya mutu ya mutu